radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen waɗanda suka haɗa da shirin nan namu koma noma daga kuma za mu gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke ɗauke da su idan har marasa lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 21 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan rabi'u sani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓi butrus butrus gali a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida a kwamitin tsaron majalisar an haifi butrus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na ƙasar masar Bitrus Gali Kirista ne kuma ya kammala karatunsa na jami'a a jami'ar Alkahira da ke kasar ta Masar sannan kuma ya shiga karantarwa daga baya kuma Bitrus Gali ya shiga harkokin siyasar kasar inda ya zama mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamura na kasashen waje. Bitrus Gali ne dai ya baiwa shugaban kasar Sadat shawarar shiga sulhu da Isra'ila a shekara ta 1978 sannan bayan da kasashen duniya suka mayar da kasar masar saniyar ware shine ya yi ta kai ruwa rana har sai da aka sake mayar da alaka tsakanin kasashen larabawa da kasar ta masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekara biyar da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaɓen wannan rana dai ita ce ganin irin mahimmancin da talabijin take da shi a wajen isar da saƙonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara da mata da maza duk suna yin amfani da talabijin ko da kuwa ba su iya rubutu da karatu ba kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalili ne sa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin daban-daban na duniya domin samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma kyautata rayuwar mutane a rana irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka da akan gayyace masu gidajen talabijin da ƙasashe daban-daban na duniya domin raye wannan rana.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Gwamnatin Falasinawa ta soki Birtaniya akan saka Hamas a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. iraki ta ce ba za ta taɓa kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ila ba ƙungiyar musulmi mafi girma a arewacin amurka ta shiga cikin masu rajin kare muhalli ta kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin kwarekwaren cin gishin kai ta falasinawa ta yi kakkausar suka akan saka ƙungiyar hamas a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi gwamnatin kwarekwarancin gishin kai ta inawa ta yi kakkausar suka akan matakin na gwamnatin birtaniya ta da bayyana hakan a matsayin wani abu wanda zai kara halasta abin da isra'ila ke yi na kisan kiyashi da cin zarafin al'ummar falasɗinu bayanin ya ce har kullum matsayin ta dangane da takaddamar da ke tsakanin falasɗinawa da kuma yahudawa 'yan mamaya waɗanda suka mamaye musu ƙasa shine ɗaukar matsaya ta nuna goyon baya ido rufe ga dukkanin ta'asar da yahudawan suke tafkawa akan al'ummar falasɗinu baya ga matsayin gwamnatin falastinawa su ma nasu bangaren kungiyar falastinawa suna ci gaba da yin tar da allah wadai da wannan mataki na gwamnatin burtaniya tare da jaddada goyon bayan su ga kungiyar ta hamas da kuma bayyana cewa dukkanin kungiyoyin masu gwagwarmaya domin kubutar da falasɗinu daga mamayar hudawan sahiyuniya dole ne su mara baya ga bangarorinsu sakatare harkokin wajen kasar burtaniya dai tana shirin mika wannan kudiri ne ga majalisar dokokin ƙasar domin kaɗa ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa da shi minista harkokin wajen ƙasar iraki fuad hussein ya jaddada cewa iraki ba za ta kasance cikin jerin kasashe waɗanda suka amince da yarjejeniyar da ake kira ta abraham ba domin ƙulla alaƙa da isra'ila Yanda yake magana a taron birnin manama na ƙasar bahrain fuad hussein ya ce bisa la'akari da tambayoyin da ake yi akan cewa ko iraki za ta shiga cikin yarjejeniyar ƙulla alaƙa da isra'ila ya ce amsar hakan ita ce a'a ministan na iraki kara da cewa akwai dalilai da dama akan wannan batu amma ya ce ba zai yi ƙarin bayani a kansu ba a karan farko dai a cikin watan oktoba wani minista na isra'ila ya hasashen cewa iraki za ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da za su daidaita dangantakarsu da isra'ila da masu wasu daga cikin ƙasashen larabawa da na musulmi bugu da ƙari kan haka ministan isra'ila ya tabbatar da cewa akwai fahimtar da kuma tsakanin tsakaninsu da ƙasar saudiya kai tsaye da kuma wasu daga cikin ƙasashen yankin tekun farisa a rataba hannu akan yarjejeniyar abraham a watan satumba na shekara ta 2020 domin daidaita dangantaka tsakanin gwamnatin yahudawan sahiyuniya da haɗaɗɗiyar daular laraba da kuma bahrain ƙarƙashin kulawar ƙasar amurka sannan kuma daga bisani ƙasashen morocco da sudan suka bi baya To jama'a masu kada shi afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Ƙungiyar Islamic Association of North America ta ISNA ta rataba hannu akan yarjejeniyar kare muhalli da gurɓata shi. Shafin Grand Faith ya bayar da rahoton cewa ƙungiyar ta Islamic Association of North America ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya ne tare da yin kira ga sauran ƙungiyoyi na addinai daban-daban da su fitar da sanarwa ta haɗin gwiwa domin nuna goyon baya ga wannan yarjejeniya a cikin abubuwan da yarjejeniya, ta kunsa dai har da ɗaukar matakai na kiyaye gurɓatar muhalli ta fuskar hana zubar da abubuwa waɗanda za su iya kawo gurɓata muhallin wanda kuma hakan ya haɗa da zubar da robobi waɗanda aka gama amfani da su ko kuma gurɓataccen mai ko fitar da hayaƙi na ababen hawa masu matsala da makamantan haka ƙungiyar ta ce ɗaukar wannan mataki dai yana da alaƙa ne da 'yan adamtaka da kuma kare rayuwar bil'adama da muhallin da suke rayuwa kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa yana kira ga gwamnatin ƙasar jamus da ta yi aiki da ƙa'idoji na diplomasiya wajen ayyukan kula da kuma tabbatar da tsaro a ofishin diplomasiyar ƙasar iran da ke ƙasar ta daidai da tsarin yarjejeniyar vienna da cewa ma'aikata harkokin wajen kasar iran din kamar yadda ta ya faɗa khatib zade harin da aka kai a kan ƙaramin ofishin jikadancin iran wanda yake birnin hamburg na kasar jamus abin allah dai ne tare da kira gwamnatin ƙasar ta jamus da sauke wanda ya rataya a ta na tabbatar da tsaro a harafar ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke kasar jamus ya ce tsarin yarjejeniyar wan ya yi kira ga dukkanin kasashe da su yi aiki da gaskiya da kuma rikon amana kan harkoki na diplomasiyya da ke tsakaninsu da sauran kasashe hatib zade ya kara da cewa ana sauran gwamnatin kasar jamus za ta ɗauki ƙwararren matakai na dakile afkuwar irin wannan a nan gaba tare da nazari sosai da kuma yin aiki tukuru domin gano masu hannu wajen kai wannan hari domin hukunta su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka sauran labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage man inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Kuka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo To a yau shirin namu zai yi tsallake ne dangane da alkalin da muka muku a makon da ya wuce akan ayyukan ifad a jamhuriyar Nijar inda za mu yi wasu labarai da suka shafi harkar noma a Najeriya. A can ɗin kuwa za mu dubi ne akan shirin gwamnatin tarayya na rage farashin kayan abinci da ya tashin goron zabe. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayanan da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu da suke a fagen harkar noma sun dukufa wajen amfani da hanyoyin sadarwa na zamani musamman intanet da fasaharsa domin zamanantar da aikin nasu bayanan dai sun kunshi labaru masu alaƙa da noma da kiwo da kuma hanyoyin wayar da kan manoma da makiyaya akan yadda za su inganta sana'ar tasu da yawaita abinda suke nomawa ko kiwatawa. ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyin da ake da su shine farm crowdy da ake ɗauka a matsayin wato cibiya ta farko wajen amfani da fasahar zamani ta intanet a fagen harkar noma bugu da ƙari wannan cibiyar tana mai shiga tsakani ne domin haɗa manoma da kuma cibiyoyin da za su rika basu basukan kuɗi wanda za su inganta harkar su ta noma ko kuma ma zuba hannun jari a fagen noman hakanan kuma bayanai masu muhimmanci a kan yadda za su haɓaka noma da kuma kiwon dabbobi to a gwamnatance a zamanin gwamnatin goodluck jonathan an fito da wani tsari na tattara lambobin waya na manoma da kuma baiwa wasu wayoyin a hannu waɗanda ba su mallake su ba kenan manufar haka kuwa shine rika yin wato musayar bayanai tsakanin manoman da kuma waɗanda suke masu tafiyar da harkar noma a ƙasar da kuma baiwa su manoman bayanan da suka fi dacewa a daidai lokacin da suke buƙatar su shiri ne wanda yake da kyau amma kuma bai kai ga haifarwa manoman ɗa mai ido ba saboda dalilai da matsaloli da ake fuskanta a tarayyar najeriya daga ciki dai akwai batun wato cin hanci da rashawa da ya mamaye batun sannan kuma da rashin tuntubar manoman da su ne masu noma na hakika a arewacin kasar da wasu sassa na kudancin najeriya din. to yanzu muna najeriya inda gwamnatin tarayya ta ce tana kokarin ganin cewa an rage farashin kayan abinci da ya yi sama sosai ministan aikin gona na najeriya ta muhammad abubakar ne ya bayyana haka a yan wata ziyarar aiki da ya kai wa majalisar noma ta ƙasar najeriya da aka fi sani da suna agricultural council of nigeria arcn a takaice ministan ya kara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin tarayyar kasar ta zuba ido tana ganin yadda farashin kayan abinci yake tashin gwauron zabe ba tare da ta yi wani abu a aikace ba to a najeriya dai ana samun wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin abinci saboda dalilai da dama daga cikinsu da akwai rashin kyan da manar bana musamman ma dai daga ta inda wasu sassa na arewacin ƙasar aka samu asarar kayan abinci na amfanin gona tun kafin su iso gida to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin shirin ya zo ƙarshen amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari kuma ga shirin mai kashe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa. a yau shirin namu ya kasu muku ali za'if tukari ne a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. شکست مست در به در کوی تو هم در به در کوی تو مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو هم لب تشنه روی تو هم دلت با بی تو کجا سفر کنم زنده به اسم تو شدم نمیشه بی تو سر کنم بی تو کجا سفر کنم میخوام همه خبر بشم عاشق تر از من کسی نیست دل سخت بار سخن کسی نیست عاشق تر از من کسی نیست سبو شکست مست در به در کوی تو هم در به در کوی تو هم مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو هم لفتش روی تا تو خلوت شب کوچه ها اسم تو را در میزه تا جون به تن مونده برا عشق تو فریاد میزنم اسم تو را داد میزنم عشق تو فریاد میزنم شکوه بالا همه کس عاشق اسم تو را داد میزنم عشق تو فریاد میزنم سبو شکسته مستش در به در کوی تو در به در کوی تو مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو لب تشنه روی تو madalla da za a iftikari a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar نازم به نومه ماشالله رئیس علی نازم به نومه همه دنیای تو بیزاد و بومد همه دنیای تو بیزاد و بومد همه یه فکر تبادی خاکه شکست بی بید ملاکه همه یه فکر تبادی خاکه شکست اجنبی بید ملاکه شغلو در پی سرکوب دشمن گل بر نو اسب شرمن شو در پی سرکوب دشمن ریکول بر نو اسب شرمن ریکول بر نو سوار اسب شرمن مرحبا و اینو خدا ماشالله پاک تو بیده خوشون اجنبی خوخش ندیده خین تو رگی پاک تو بیده خوشون اجنبی خوخش ندیده تو خوشیده بلنده ای که بون مردی همیشه موندگاری تو رو ما میشناسم بهترین بازم بهترینی تو با آبام تو با خاک و مجینی تو با آبام تو با خاک و مجینی مرحبا و اینوم خدا ماشالله و اینوم خدا و این مرد جنگی گل شیره دشتی مرد قرونم و این لشکر شکونم و این بگو ماشالله لا to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kima sa lokaci za mu sake duba su da gaskin labaran da aka riga aka saurara gwamnatin falasinawa ta soki birtaniya akan saka hamas a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda iraki ta ce ba za ta taɓa kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ila ba ƙungiyar musulmi mafi girma a arewacin amurka ta shiga cikin masu rajin kare muhalli to da wannan zamu karkare sai Allah mu can anjima da ma a mu dauke da wani shirin kafin lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya